بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب السور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من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 ina karanta mana gaisuwa ta musulunci hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda kuka gani bisa kaddartawa ta ubangiji allah ya kaddarci babban limamin wannan masallaci sheik dr suleiman bawa argungu allah ya kaddarce shi da tafiya zuwa jamhuriyar Nijar domin gabatar da ɗalibai domin yin muƙabala na zaman su ɗalibai na wannan jami'an musulunci ta sayi wannan shi ne dalilin da ya sa malam ya yi tafiya amma kuma ya nemi da Allah a riƙa masa wannan karatu da farko dai muna addu'a ubangiji Allah ya sauke su lafiya kuma muna musu addu'a Allah ya ba su nasara abinda suke da nema Allah ya nuna mana sun da mana da kyakkyawar bushara sun samu karkuwa an ɗauke su a matsayin ɗalibai wayanda za su yi karatu a wannan jami'ar musulunci kuma Allah ya azurta su da dawowa cikin iyalansu lafiya kamar da kuka sani kullum nake faɗa in na zauna wannan wurin wato kujera ce babbar kujera duk inda wanda ya kai matsayi na karatu na dokta yake gabatar da karatu to karamin ɗalibi ire-ire na idan ya zauna wannan gurin sai dai a yi haƙuri domin ba za a iya samun abin da ake so ba allah maɗaukacin sarki ya mana jagora in ba kuma ta ba satin da ya gabata muna cikin suratul qasas inda malam ya tsaya da mu a cikin aya ta arba'in da biyar kamar yadda alaran mai karanta za mu tashi aya ta arba'in da shidda wannan aya ta arba'in da shidda allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana cewa irin baiwa da allah subhanahu wa ta'ala Yayi ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da inda allah ya masa baiwa a matsayinsa na manzo na allah wanda allah yake masa wahayi da wahayinsa allah yake labarta masa cewa wa ma kunta bi janibi tsuri iz nadaina allah ya ce baka kasance bi janibi tsuri wato gefen wannan dutsen wanda ake kira jabalu turu sina Allah ya ce ba a kasance wato gefen wannan dutsen ba in na daina a lokacin da muka kira ya annabi musa alaihi salatu wassalam muna ganawa da shi muka ba shi wannan littafin da muka ba shi a wannan lokacin baka wannan wurin amma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka wahayin abin da ya faru a wannan gurin kana ba da labarin abin da ya faru idan mutum yaji kana ba da labarin abin da ya faru na ganawar da Allah ya yi da annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan gurin sai mutum ya ce kana wannan wuri wannan wata baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka kamar ta baka da ka ya baka wannan manzancin da ya baka amma ko da abin da ya faru ya faru Allah yake baka wannan guri wurare da yawa Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna matsayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi yake da shi da bai wanda Allah ya masa da tabbatar da manzancinsa Allah ya kance masa haka kama a suratul maryam ne yana cewa wa ma kunta ladayhim idh yusquna aqlamahum ali imran ko ali imran Allah ya ce wa ma kunta ladayhim idh yusquna ayyuhun ayyuhum yaqtulu maryam kun ga shi ma Allah yana labarta masa cewa Bai waki Allah ya masa daraja ce da matsayi Allah ya masa ko da abin ya faru baya wannan gure amma kuma sai gashi yana ba da labari ta hanyar wahayin Allah kamar a gabansa aka yi shi ne Allah ya ce wa ma kun ta bi janibin tsoro a lokacin da ma kira ya annabi Musa an khudul kitaba bi quwwa muka ce da shi karki wannan littafi na at-taura bi quwwatin da ƙarfi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma annabi musa wannan baiwar ya ba shi wannan littafin mai daraja kuma ya umarce su a cikin wannan littafin ya umarce shi da abubuwa da yawa daga cikin Allah ce walakin rahmatan min rabbika Allah ce walakin sai dai arsalnaka kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mun aika ka mu a matsayin manzo na Allah domin ka zama rahmatan min rabbika ka zama rahama daga gurin ubangijinka litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik Allah ya ce mun aiko ka ne a matsayin rahama daga gurin ubangijinka litunzira qauman domin ka yi gargadi ga wasu irin mutane wayanda ma atahum min nazirin wani mai gargadi wani mai wa'azi irin ka bai zo mu waannan mutanen ba min kabli ka tun gabanin kai to waɗanne mutane ne waɗanne kauman ne Allah ya ce ma atahum min nazirin min kabli malaman tafsiri suka ce wa hum ahlu makka sune mutanen makka wato jama'a quraishawa larabawa sune Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wannan baiwar bi wujudihim fi zamanin fitra a lokacin da Allah subhanahu ya samu musu da annabi Muhammad sallallahu a cikin wani zamani wanda manzanci ya yanki bainaka wa baina Isa tsakanin annabi Muhammad da tsakanin annabi Musa alaihi da annabi Musa an dauki dogon zango Allah subhanahu bai ce ma duniya uffan sai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad ina da aminci Allah ya tabbata a gare shi domin ya zama rahama daga gurin ubangijinsa kuma ya yi gargaɗi ga mutanen da ma a tahun min wani mai gargaɗi bai zo musu ba gabanin shi wannan ayar tana tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma tana tabbatar da dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin yayi gargadi yayi wa'azi Allah ce la'allahum yatazakkaru domin su wayanda aka aiko ka a gurin su domin su wa'azantu ayyata izuna fa yu'minun su wa'azantu da abin da kake musu wa'azi kuma su imani kenan daga cikin sirrin sauraron wa'azi shine mutum ya zo ya ji wa'azi ya ji abin da yake yi na kwarai ya ji abin da yake yi mummuna domin ya gyara halayensa wa'azin nan da ya saurara ya ƙara masa imani wannan shi ne fa'idar zuwa sauraron wa'azi shi yasa sauraron wa'azi yana cike da fa'idodi masu tarin yawa Allah ka azurta mu cikin da suke wa'azantuwa da wa'azin da malumin suke muna Allah ya ci gaba da cewa walaula an tusibahum da an ta'ala yace walaula an tusibahum musibatun Allah ya ce ba don wata irin musiba ta same su ba abinda ake ni da musiba shine uqubatu wato azaba daga gurin Allah ba don wata musiba ba don wata azaba daga gurin Allah ta same su ba bima qaddamat aydihim ta sanadiyyar abinda hannayensu suka gabatar min al-kufri wa ghairihi na daga kafirci da wani kafirci wato ayyuka na zaben Allah idan wannan yana tabbata mana cewa kafirci da ayyuka na saba ma Allah suna jawo ma ƙasa shiga musiba suna jawo ma ƙasa Allah ya mata azaba kamar irin halin da al'umma su ciki yau kun ga wannan wani abu da ke nuna Allah subhanahu wata'ala abubuwan da muke yi masa Allah ya yi hushi da abin da muke yi shi yasa Allah ke ɗanɗana muna nau'i nau'i na azaba ga azaba na tsada kayayyaki ga azaba na yunwa ga azaba Allah ya haramta muna kwanciyar hankali waɗannan abubuwan a duk lokacin da bawa ya tsinci kan cikinsu to ya ɗauka ya taɓa Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ce walaula an tusibahum musibatu ba dan wata musiba ba don wata azaba ba don wata hukuma ba ta same su ma qaddamat aibihim ta sanadiyar abin da hannayen suka gabatar na kafirci da sabon Allah fa yaqulu su dawo suna cewa rabbana laula arsalta ilaina rasulan ya Allah san me baka aiko mana da manzo ba a aya duka. mu bi ayoyinka wa'anda ka aiko wannan manzon da shi Wana kuna minal mu'minin kuma mu zama cikin mu'minai ba dan wannan ba Allah subhanahu ya ce da ba sai Allah subhanahu ya aiko musu da Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi ba kenan aiko Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi yankan hanzari ne gare su mutanen Makka wayanda suka kafirce ma Allah subhanahu wannan yana zama hujja da dalili cewa duk abin da kake yi malamai suna ta wa'azi suna fadakar da al'umma suna nuna musu illar abin da suke yi amma al'umma yayin da suka yi biris da wannan abin wannan dalili dai daga cikin dalilai da suke wajabta musu azabar Allah ta sauka a kansu duk lokacin da malamai suke wa'azi suke lekar da al'umma kurakuran suke azazu akan hanyar daidai al'umma suka yi biris to mutanen nan sun cancanci Allah ya musu azab saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce sai su kama cewa za su bi man ayoyin ubangiji wa nakuna al-mu'mini sai mu zama cikin mu'minai ga wannan maganganun maganganu ne na kuskure maganganu ne wayanda ba su da amfani jama'a da yawan mu haka muke a lokacin da malamai suke faɗakar da mu suke lurar da mu abubuwan da muke marasa kyau sai mu kau da kai abubuwa da yawa sai ta faruwa ana ce ma al'umma su gyara halin su, a gyara hali a gyara ɗabi'u a daina zalunci a daina cin amana a daina abin da ake amma al'umma suke birni. to amma ga shi nan yanzu ƙasa ta shiga wahala yankinmu ya shiga musiba ba don wata ni'ima daga ubangiji ba da rahamarsa muna roƙon ya ɗauke mana wannan jarabawa ko yanzu mun jarabtu wallahi mun ƙonu mun azabtu wallahi mutum na son ya shiga gida ne ya yi bacci ya huta baya yi mutum ya zauna mazauninsu baya da kwanciyar hankali in kun duba da shigowa ta wannan guri gambun wannan masallaci sai da ta sakata eh babu kwanciyar hankali babu abinci wannan yana nuna mu tayi tsaye mu gyara halayenmu mu gyara alaƙarmu da mahaliccinmu mu yi abin Allah ya umarce mu mu nisanci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu domin mu samu zaman lahiya Allah ya ce falamma ja'ahumul haqqu min indina gabata kun ga Allah subhanahu ta'ala ya ce wa laula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula wa nattabi'a ayatika wa nakuna min mu'minin malamai suka ce jawabu laula an shahid to menene abinda za a kaddartawa ga wannan jawabu din wato shine da Allah subhanahu ta'ala ya gaggauta saukar da hukubarsa kuma da Allah subhanahu wata'ala bai aiko manzo ba zuwa gare su saboda haka nan jan kunne ake muna jan kunne ake wa waɗancan al'ummomin da suka gabata su ma Allah ya kare Allah ya falamma ja'ahumul haqq a lokacin da gaskiya ta zo musu menene gaskiya shine Muhammadun Rasulullah annabi Muhammad muhammadun rasulullah annabi muhammad manzan Allah shine alhaqqu din falamma ja'ahumul haqqu a lokacin da gaskiya ta zo musu min indina Allah yake daga gurin mu qalu sai suka dawo suna cewa laula utiya misla ma utiya musa sai suka dawo suna cewa kuma wai laula utiya misla ma utiya musa ina mu ma an ba mu irin kwatankwacin misalin abin da aka ba annabi musa kun ga matsala ba? bayan an aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da gaskiya don ya kare su daga fadawa cikin bala'i da musiba kuma sai suka dawo suna cewa laula utiya mislama utiya musa ina ma an ba mu irin abin da aka ba ma'ana shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ina ma an ba shi irin abin da aka ba annabi musa wai abin da suke nihi anan malamai na da amsa guda biyu suka ce ɗayan biyu ko dai suna nihin ina ma an ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu'jizoji irin mu'jizojin annabi musa inda an ba shi sannan za ku imani da shi kawar ne suka ce kaliyadil baiza kamar hannu da Allah ya ba annabi Musa wanda yake sawa a cikin hambatarsa ya fitar da shi yana haske da irin sanda da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa alaihi wanda yake jewawa ta koma macijiya wai irin wannan abu suka son a basu sannan su yadda da annabi Muhammad manzo ne na Allah ko kuma abin da suke nufi in ji malamai na biyu yana yiwa abin da suka nufi ina ma an ba annabi muhammad sallallahu ta'ala sallama, al alƙur'ani irin kwatankwacin yadda aka saukar da a taura jumlatan wahida a dunkule aka ba annabi muhammad ina ma su ma an ba annabi muhammad ƙur'ani irin haka nan wai yanzu abinda suke suka anan shine ba qur'anin suke suka ba zuwan qur'anin mutafarrika a rarrabe bai zo jumlatin wahida ba shine suka su wato anan jama'a abinda ake so ka gano mutumin da bai son gaskiya wala duk inda ka fito masa sai ya suka mutumin da bai son gaskiya in ka fullo nan shi ko ya fito dole sai ya kuma hujja da dalili na abin da ya sa ya kibiya gaskiya saboda min ya sama wa kansa dalilin da zai samun tsira a ganin mutane amma gurin Allah ba zai samu kusa ba saboda haka wannan magana da suke wani magana ce wadda Allah bai da ita ba ba gaskiya ba ne ba shi ne dalilin da yasa suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kawai kufran don dai cewa, ko kuma don tsaurin kai ko don bakar hasada kawai shi ne wannan shi ne matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awul kitaba jumlatan wahida ko kuma a zo musu da alkur'ani a dunkule jumlatan wahida dunkule wuri guda Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce awalam yakfuru bima utiya musa min qabl Allah ki a in awalam yakfuru an-nas alam mutane ba su kafirce ba bima utiya musa da abin da aka ba annabi musa alayhi salatu wassalam min qablu tun gabanin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai an saukar da littafi ga annabi musa na a taura jumlatan wahid shi mutanen wannan lokacin sun imani da shi kamar yadda wa'yancan kafiran na da an saukan musu littafin jumlatan da, kamar yadda aka ba shi mu'jizoni da aroyi da dalilai da suke tabbatar da manzancinsa ba su imani ba kuma dan jimma ne da dan jimmai abu guda ne duk kafirci suka yi kafirci kuka yi kuma duk abu ɗaya ne ba wani dalili ba hujja bace wayannan maganganun da kuke wani awalam yakfuru bima utiya musa min qablu haythu qalu da inda sun kace fihi a cikin abin da aka ba annabi musa wa fi muhammad da abin da aka ba annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce sihirani tazahara abin da suka wada ake suka ce annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da annabi Musa sihirani ta zahara yan sihiri ne guda biyu da suke taimakon junansu wato haɗin baki ne tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abu guda ne duk yan sihiri ne yadda aka ce ma annabi Musa sahir shi ma annabi Muhammad an ce mishi sahir an jira shi ɗan kun ga sun ce duka su biyun nan wato sihirani ai sahirani wato masu sihiri ne guda biyu wasu malamin suka ce ko kuma abin da suka nufi da at-taura da alkur'ani ai al wa taurati da alkur'ani da taura su biyun nan sihirani masihirta na guda biyu ta zahara wayanda suke taimakon junansu ai ta'awana bi tasdiki kullin minhum al-akhar wannan su yana taimakon dan uwansa ne wajen a gasganta shi don haka duk abu guda ne wa qalu kuma kafirai suka ce inna bi kullin kafir suka ce inna lalle mu bi kullin minan nabiyina dukkanin wa'annan annabawa wal kitabaini da wa'annan littawan guda biyu alƙur'ani da al kafiru kafiruna bihima mu masu kafirce musu ba ma imani da su yadda ba mu yadda da al ba shi ma alƙur'ani ba mu yadda da shi ba wala nu'minu bi wahidin minhu ba ba za mu yi imani da ɗaya daga cikin su abin abinda ke faruwa ƙasar nan musulunci ake nufi ya kamata mutane su ga musulunci ake yaka karkace komai wa musulunci ake yaka manufar shi ne a rusa musulunci kasa abin da ya sa aka aka me yasa kasar da babu musulunci babu farmaki me yasa babu boko haram a kasar da babu musulunci me yasa babu kidnapping a kasar da ba a musulunci wannan abin tambaya ne kawai ne kana musulunci to ka fahimci wannan musulunci ake ne Ta ta'addancin nan musulunci ake ne musulunci ake so a yaƙa a yaƙi musulmi a karkashe musulmi a rage muna yawa wannan shi a kawo muna talauci ta yadda ko ma an ban mu da rayuwanmu ba mu da abin da za mu gudanar da rayuwa kun ga mutuwa za mu wannan shi ne kawai saboda haka mu dai ga Allah muka fito kuma gare shi ma koma ba wanda zai muna kariya da agaji sai Allah kuma mun koma zuwa gare shi Allah ka ka mana agaji hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu ba da da abin dogara shi wannan shine abin da ya kamata kowannen mu ya zauna ya dinga lazubi da shi hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu malin da abin dogara shi mu yi ta maimaita wannan muna maimaita mu ga Allah muka fito kuma gare shi za mu koma wanda Allah ya kadarci wannan guguwar ta rutsa da ajalinsa wallahi duk inda ya shiga duniya ta ta rutsa wallahi sai ta rutsa ka shirya ko baka shirya ka gudu ko baka gudu ka zo ko ka ki jarabawa wanda Allah ya tsara da shi za a ce wala sai a shi. amma dai wannan bai hana mutane su ta addu'a da ƙara komawa zuwa ga mahalicci Allah ka ba mu ikon ƙara komawa zuwa gare ka da haka suke cewa inna bi kullin kafir dukkanin su da annabi Musa da annabi Muhammad da attaura da alqur'ani su mun kafirce musu wala nu'minu bi wahidin min ba ma imani da kowanne ɗaya daga cikinsu kowanne daga cikinsu ba za mu imani ci. wannan ayar ta yi daidai da ayar da ke cikin suratul saba'i a suratul saba'i Allah ya irin wannan magana Ya ce, wa qala na kafaru lannuk mina bi hadar Kur'an? wala bai na ya daidai? wala nara izin zuwa zali haka ne ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين yanzu wannan ayar ai tana fassara abin wannan ayar take fassara take wada ce wa sai da Allah ambaci kafirai kafirai suna cewa lan nu'mina bi ba ma imani da wannan alƙur'ani yanzu musulmi na shan giya musulmi na cewa a kawo mai totoli a kawo mai kayan maye a kawo mai kayan ɓaya musulmi zai ce wannan musulmi ba zai wannan musulmi ba zai wannan ko da akwai musulunci ko akwai rauni tabbas musulmin ƙwarai ba zai kashe ɗan uwansa ba musulmin kwarai ba zai sha giya musulmin kwarai ba zai sha kayan maye ba wanda za su buga shi Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana ari yadda Allah ya ce abin da suke faɗa kenan ba ma imani da alƙur'ani kuma ba ma imani da littattafan da suka zo gabanin shi alƙur'ani wannan ya tabbatar da su kafirai ne tunda sai da Allah ya ambaci kalmar kafirci yace wa qala allazina kafaru yalla walautara, ce walau tara izu zalimuna Allah ce da za ga kafirai makufu da inda rabbihim suna sai a gurin ubangijin yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqaw sashi suna mayar masashi da zacce to ku kuka sa ku kuka ingiza mu ku kuka ce mu yi kisa ku kuka ce mu yi kaza za ku ba mu kaza abinda ku kuka faɗa suna sashen suna yi wannan Allah ya ce ya kulu lazina zubifu masu raunin imani daga cikinsu suna cewa ga lillazina takabaru masu girman kai manyan kafirin cikinsu laula antum ba dan ku ba laula antum haka ne ba dan ku ba lakunna mu'minin da mun zo mu'minai akwai wani abu da ya faru abin wasu yan ta'adar su kai hari a cikin garuruwan suka shiga wani gida suka ɗaure mai gidan ya ce ai neman da kusi suka ce to kawo mana tuwon gidanka mata sai ta ce to ai mu kwanan mu uku ba mu tuwo ba dan yaron gidan ya zo ya ce musu ku ya hankuri kwanan mu uku ba mu tuwo ba wannan na rike da bindiga ak-47 sai shi aika tattara yaro ya ce yaro yaro yaro Allah ya shirya Allah ya samu gani yaro teka saboda da ba yaro na ya musu haka da suna kai lahira akwai rauni kuma duk wanda ka saurara abin da ke waruwa kasar nan ya san da wannan abubuwan da ke waruwa akwai raunin imani akwai raunin musulunci Allah ya gane da mu wasu yan ta'adda suka kama malam suka tare motar malam gida wasu san malam gida ba ne sai ɗaya daga cikin security da suke tare da shi suka ce yake mutu ba ku san shi ba suka ce yake ba mu da kuɗi ba ku gane wani ba suka ce ba san shi wane ne sai ce ba kuna ji ana cewa shan gira ba suka ce Allah bar lalle ku shi don muna ganin hoto sai da suka aza kansu ga ƙofar tagar motar inda malami suka ce da Allah mala ai muna addu'a Allah ya shirye mu abinda wasu suka yi kasa gaba bisa hankalin suka yi ba bisa ga hankalin suka yi Allah ya gane ka duk wanda an da hannu cikin abin da kawaruwa kasar nan to Allah shi muna magani in dan siyasa ne Allah shi muna magani in mai mulki ne Allah shi ga tsakanin mulki in talaka ne Allah shi ga tsakanin mulki domin manufar waɗannan ababe ba musulunci ake ba musulunci ake Allah ya gane ta gaba sai Allah ya ci قل فأتوا بكتاب من Allah subhanahu wa ta'ala yace kullahum ka gaya musu ka ce da su fa'atu bi kitabin min indillah huwa ahda huma Allah yace gaya musu ka ce da su fa'atu bi kitabin ku zo da wani irin littafi min indillah kuma littafin nan daga gurin Allah huwa ahda huma wanda shi yake shiryuwa sama ga alƙur'ani da taura, in kuna da wani littafi daga gurin Allah wanda abin da ke cikinsa ya fi abin da ke cikin alƙur'ani da taura zama shirya min alkitabai ne zama ga wa'annan littafin guda biyu to ku zo mini da shi attabi'uhu in kun zo da shi zan bi shi kun ga wannan ƙalubale ne in kuna da wani littafi wanda ya ji Alƙur'ani da attaura to ku zo da shi in ku zo da shi ni kuma zan bi wannan littafi ɗin, amma sharaɗi ya zama na littafi ne min indillahi sanan sharaɗi na biyu ya zama na abin da ke cikinsa ya fi abin da ke cikin Alƙur'ani da attaura zama shirya ina wannan yana tabbatar da Alƙur'ani shirya ne abin da ke cikin sa shari'a in kana son zaman lafiya kana son kwanciyar hankali kana son natsuwa ka karanta alkur'ani ka bi alkur'ani ka dinga saurare ne ka dinga karanta shi ka yi hukunci da shiya ka rike shi hannu bibbiyu ka zauna lafiya da ka kasar nan zamu rungumi alkur'ani mu ba shi matsayinsa mu ba masu karanta shi matsayinsu da mu zauna lafiya ya ga waye gari yau duk wanda an mahadarci alkur'ani cikin al'umma shine wanda ba kowa ba cikin mutane dan kana mahadarci alkur'ani yau kai ba kowa bane tunda baka da kuɗi baka da muƙali in ka ga mahadarci alkur'ani ana girmama shi Allah ya ruwa mai asiri ya ɗaya karatun shi na boko ya haɗa ga boko ga arbiya ya yi har da sannan bayan ya yi har da kuma ya yi bokon nan kamar yanzu irin abin da ya waru ga Dr. Fantani ko ko profesa Fantani kaga hafizin Qur'ani kuma dan boko ne kuna ji labarin abin da ya waru lokacin da aka je da shi majalisa eh in ka koma bokon baka hice ba dole ka rabu da shi to yana yana nan dai na za a kyale ba inda za a yi ko shi ma kuna jin irin kalubalen da yake wasu Allah ya sa mu gane saboda haka kuke cewa wato aiki ce musu fa atu bi kitabi min indillahi wa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya fi ko a cikin wannan magana da kuke sai Allah ya ce fa in lam yastajibu laka fa in yastajibu ta'ala yace fa illam yastajibu laka idan ba su amsa maka ba ba su amsa mami ba ba su amsa ma du'a'ika kiran da kake musu da ikhtiyari da kitabe idan ba su amsa maka kiran da kake musu cewa a bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma in ba su amsa maka wannan kiran da kake musu ba fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum fa'alam ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum suna biyar soye-soyen zukatansu ba akan gaskiya suke ba akan shirya suke ka gaya musu kawai annama a hawa ahwa'ahum suna biyar son zuciyarsu ne fi kufrihim a cikin kafircin irin wannan maganar ta yi ne da maganar da Allah yake a suratul hudu cewa fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa an ilaha illa huwa fa hal antum muslimun wannan maganar ta yi ne da abin da ke cikin suratul hudu Allah yake ka gaya musu annama yattabi'una ahwa'ahum suna biyar su wai su yanzu katar su ne a cikin cewa da suke wa man adall Allah ce duk duniya ba mafi bata ba a hawa sama ga mutumin da ke biyar son zuciyarsa shin jama'a duk abin da ke waruwa kasar nan menene son zuciya kowa ya san gaskiya kowa ya san amma me zai hana a ɗabbaƙar da gaskiyar son zuciya shi ne ke halaka al'umma kuma shi ke sa al'umma su shiga wahala Allah ya ce wa man azallu duk duniya ba mabi bata mimman ittaba hawa sama ga mutumin da yake biyar son zuciyarsa da ghairu hudan min Allah ba tare da wata shiriya daga gurin Allah ai la azallu min ba mafi fata sama gare shi inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ai alkafiri na waɗanda suke kafirai yan uwa wannan ayar tana nuna mana mutumin da baya da gaskiya duk lokacin da aka kiraye ta zuwa ga gaskiya to bai iya kawo dalili ko hujja sai dai ya dawo yana tabe kazi yana rike son zuciyarsa domin ya tabbatar da son zuciyarsa akan gaskiya ne Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce kuma ya ba mu ikon biyarta Allah ya amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro ya yaye mana damuwa shi daya ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta gaba sai Allah ya ce akwai lokaci muna da lokaci to minti nawa eh a to ne minti guda ba mu ƙara bari mu tsaya to abinda muke samun labari lokaci ya yi nan za mu tsaya sai ku yi hankuri da yadda karatu yake gudana Allah ku sai sarki abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye mana Allah shi kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan yanki na Allah ya yaye mana dukkanin damuwa da kunci wannan tsadar rayuwa da muke cikin ta Allah ka kawo mana ƙarshen ta Allah ka gyara muna halayenmu Allah ka azamu akan tafarki madaidaici Allah duk abin da yake gaskiya ce ka ba mu ikon yasa kurakure ka nuna mana kurakuranmu kuma ka ba mu ikon kiyayewa akan gaskiya anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh